dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau mun samu zantawa ne da samari da 'yan mata domin jar ayoyinsu akan chatting ko kuma wayar hannu da suke amfani da ita domin yin hira a tsakar dare har zuwa safe wani lokacin. shin ko menene tasiri ko kuma illar wannan tafiya in ba za ka iya wanko kafa ka zo gidan siyari a zafi ba ka ce kullum waya kullum waya kullum chatin to ina ganin ma wannan ba za a iya ce yana karo dankon soyayya ko na abu sai dai dankon rashin kunya sai na jin daɗi kuna tafiya ku haka ce kaza ka ce kaza na gani Jiji irin haka ne ba wani abu nan na kuma in soyayya ma kuke ɗe ku yi harkar soyayyar ku kafin kuma yi dama ba da ɗiwa ba ma ka daɗe kana yi ba wasu za ka ga kamar sakan irin group ɗinsu ne irin na secondary school ana tattauna akan irin old memories dai haka. Ku biya mu domin shi da hirar ta kasance. Suna na Umi Hassan. To a wannan satin dama muna so mu ji ra'ayin samari da 'yan mata ne musamman ma akan irin zance da suke yi tsakaninsu da juna ta wayar hannu wanda ba a fara wani lokacin sai dare yayi saboda irin kyauta din nan free call da ake yi sai a raba dare ana chatting da sauransu eh shin ke kin taba irin wannan ko kin taba fuskantar irin wannan relationship tsakaninki da saurayinki a'a gaskiya ba na yi chatting cikin dare kan ba na yi chatting in dai goma ta wuce gaskiya ba na yin shi amma kin taba kawa ko kuma wani aboki wanda ke irin wannan eh, tabbas na gani na sha magani wanda dai karshe jin ana yin abin arziki haske a koma ba na arziki watan da dai kusance ya yawa ya wuce na minti talatin menene karshensa san tattaka ne marasa ma'ana za su dinga shigo haka ne to amma kamar da wasu matasan suka ce sukan sun samu sauki su yi magana ta waya ba ma sai sun tashi sun tafi gidan yarinya ba sannan kuma yana ƙara danƙon zumunci tsakaninsu saboda ko da suna chatin suna magana da juna ba ki ganin eh. wannan wani dalili ne daban shi da shiri ne daban kuma mai kyau amma in dai za a yi shi ba na dare ba akwai akwai time da yawa lokacin da za ka samu akwai yamma akwai rana akwai dare magaraba zuwa isha isha zuwa goma ko sha ɗaya ka kai a matsayin ka na mutum ba mutuncin ka bane ba kana mutum ka kai sha ɗaya kana tafi. to amma idan misali shi yana aiki ita kuma tana makaranta in ga ba lokaci kenan da ranar din nan sai da dare in ya dawo lokacin da kila ya zo ya ci abinci ya sallah ya huta sannan zai samu lokaci ya fara chatin da ita ba ki ganin wannan wani dalili ne na daban dalili ne na daban amma duk lokacin da ba shi da shi karkari ne a ce takwas ya dawo gida takwas kam ai duk inda za a yi ta yayi sallar isha tara ba hutunsa ce to goma me zai hana yi waya har sai ya kai sha biyu wani sha biyu da rabi wani filifal ɗayan dare to da safe ma zai iya tashi ya tafi aikin kenan ba ki ganin kamar wannan wata hanya ce ta zamani wata wayewa ce misali tunda an ce ana samun sauyi dama daga lokaci zuwa lokaci gaskiya ana samu amma dai gaskiya ba mai kyau ba in an yi shi ne saboda a samu ta kyakkyawar hanya to mutane da yawa sun bata abin sun bata abin kamar yaya eh sun bata shi saboda ba lalle ne a ce to katin ma in ba za ka iya wanko kafa ka zo gidan siyari ina zargi ba ka ce kullum waya kullum waya kullum jatin. to ina ganin ma wannan ba za a iya ce yana karo dankon soyayya ko na abu sai dai dankon rashin kunya rashin kunya ce ke shiga tsakani haƙƙi da gaskiya to amma ke da kika ce baki irin wannan tatin kin san ya aka kika san irin abubuwan da suke magana ka san mace ka raba ta da ƙawaye kuma ƙawaye ko da yaushe ana zama ana yin hira wannan ce kaza wannan ce kaza wannan ce kaza a haka dole za ka fahimci irin mutanen da kake tare da su wani za ka gaya mishi gaskiya ya dauka wani kuma zanadiyar rabuwar ku kenan ka gaya mishi gaskiya amma sauran ki bai taba cewa yana so ku yi ki rika satin da dare ba ko kuma ya aika miki taski ki replying ba ko yana so ba zai samu ba saboda ni saboda ina tsoron gidanmu amma ya taba gwadawa saboda ya san bana so wallahi ba zai gwada ba to kin ce kina tsoron gidanku dalilin kamar ya tsoron gidanku eh gidanmu tabbas ai dai mutunci a ce mutum yana waya a gefe sha ɗayan dare yana yin waya ɗaki kana da ganye kana da ko ko baka da ganye ma doma dai ga iyayenka suna nan ai dai a ci samun ɗin muryanka kana waya. wato kina tunanin iyayen ki suna dan lekowa su ji ko kina waya cikin dare kenan kina tunanin ko suna dan sa ido haka ba lalle ba ne hawa saboda 100% ni an yarda da ni a gidan mu an san ba zai yi wannan abun ba tabbas kuma ni ma na yadda da kaina ba zai yi ba kalan ma ne yi ta fita daga ba zan yi ba amma by mistake saboda akwai mun taɓa yin bako da ta zo gidan mu ta yi wannan aka ga sun yi ce har kashe mu wayata aka yi saboda ana tunanin ni ce nake yin wani ni kuma ba ni ba ce ba ni kuma ba kai tsaye na ce ita ce Bada Masu Ibrahim. To Malam Masu wannan satin muna tattaunawa ne akan yadda samari da 'yan mata ka raba suke raba dare suna chatting ko kuma suna waya saboda musamman irin amfani da free call din nan ka taɓa yin irin wannan wato kamar yadda suke cewa ai suna ganin wayewa ne saboda ma yanzu ba sai ka tashi ka tafi gidan italiya ba kuma wani ta zo kusa sai a kwashe mm. dare misali ka taɓa misalin karfe ne ake kaiwa ana irin wannan chatin ya danganta da yanda kai kake jin daɗin abu ko kake jin daɗin abu To waɗanne irin waɗanne irin zantuka ake tattaunawa ake tattaunawa kansu ne? Da za a raba dare Ai ka san ne duniya da yawa. Hmm. Irin labarai irin ka faɗi wani abin haka da na jin daɗi kuna ta hira ku haka ce za ka ce ka za na gani. Duk irin haka ne ba wani abin nan ku. Mun soyayya ma kuke ɗe eh, ku yi harkar soyayyar ku. Ka san kuma ni da mun ba da ɗe ba ma ka daɗe kana yi ba. haka ne ni da daɗi kenan ba to wato kamar yadda wasu bayanai wasu rahotanni ke bayyana cewar wani lokacin ma har akan kai ga tattauna wasu abubuwa da ba su dace ba shi haka ne gaskiya ne to kamar wani irin kamar wani irin batu ake tattauna kai kenan wanda bai dace ba ka san harkar duniya yanzu zamani ya lalata. Hmm. to dai na dan yin harkar ba san shi ne zai hmm. wanda zai wanda zai dace in bare shi ne so ana aikawa da hotuna da sauransu da bidiyo koko dai maganganun ne kawai ake yi eh wasu suna yin hakan wasu kuma iya maganganun ne kawai me me wannan chatin da ake raba dare ana yin shi misali a ganin ka gaskiya yana da effect gaskiya babban mako saboda abu na farko ma baka samu kai kanka baka samu wacce ana kyakkyawan ita kenan hmm. ne biyu kana zuwa school kana wani aiki da safe saboda baka yi wacce da wuri ba za ka iya makara ga su nan abubuwa da yawa ka iya makara a baka fita school da ma ba kuma kana da wani abu da za ka yi a kan wannan chatin da kai da dare ya hana ka ka kasa tashi saboda nauyin bacci ka kasa tashi ka tafi ka je kai wannan harkokin. To to misali iyaye ba su taba irin ko su zagaye wata taga ko kuma ta kofa su ji murya ka kana waya cikin dare ba misali su nemi su hana ko kuma ba su baka wata shawara cewa bai dace ba misali ainihin ina waya sai ka shigo ka fito ka san ina yi wato kashe murya kake kenan wallahi sai ka shigo ka fito ka san me nake yi ba sai ka dauka ma irin masu irin ayyuka mun shari ne suna waje nan ko waya kake yi to ita kuma ita kuma ita ma ita ba taba gaya maka cewa a gidansa an taba haka ne ba taba gaya maka cewa a gidansa an ce ta bari ba ko kuma wani abu makamancin haka ni yafi kasan wasu ba su kaɗai suke kwana ba na hmm. gari dole da kana kwanciyar mutum dole zai zai gane dai wayar da kake inda shi yana ci dai za ka iya kwanciya shi kuma bai bacci amma duk ma kamar yi bacci amma ba baccin yake ba to kaga irin wannan sai ya kai wata ran da kawo irin ko ka takura mutum hakan ya irin yar maganar sauki shi zai sa kuma iyaye da suka gane ba gaskiya da ba a ki isa suka kwana da ƴaƴansu ba haka ne mara ma musa ma da yake sai ɗan mutum kan iyaye da makaka ba haɗi ba su taba kiran ku suka zaune da ku suka ba ku shahara cewa hakan bai dace ba iyaye eh ko kuma wasu magabata haka sau nawa an an sha kai koyar ma kan chatin ma da dare ma haka irin bakwai ma kafin ga kwanta ma ni sha kai on ma ma idan haka chatin ne ba ma waye ne to amma ya ake sa gane kana chatin sun ga yoko wato sun ga sun ga sun ga da hankali kan waya kawai aka karbe yawa an haka zai ta fi kallon abu da kuma sun zamanin yin da akwai abubuwan haka ne zai sa an karo hasu ma abin kallo Suna na Adamu ya Musa to madalla malam Adamu wato muna tattaunawa ne akan chatting da kuma waya dare eh. da samari ke raba dare suna yi gaba abincin wani wajen har karfe hudu har karfe biyar Eh, na na na asubashin na dare ka taba irin wannan cacin din eh ina yi gaskiya da kai da abokan ka maza ku da budurwa ne eh ne da ba wanda babu gaskiya ko kwa kasan zamani ne Ina ce ma ba na yi kamar na ma karya zan ce kuma a zashiri ma ina yi gaskiya to me alfanu to me alfanu ko kuma tasirin wannan chatin da ake daddare ne eh, gaskiya gaskiya yana da amfani sosai ni da a yanda in ɗauke shi kuma ka san fahimta fahimta ce ko hmm. abin da muka fahimce shi wasu ba aka fahimce shi ba abin da wasu ka fahimce shi ni ba aka fahimce shi ba to ya kai kafa fahimce ya na ka ya kai ka fahimce shi ni a inda fahimci shafin gaskiya magana ta Allah akwai abunan din da za ka yi da bai kamata ba akwai fasin da za ka yi eh, ya kamata faɗakarwa ce ko kuma wa'azantarwa ce ko kuma fira ce an daɗe ba haɗu ba ko kuma dai makamantan dai haka ko kuma mushadi hallau ka sai yanzu wasa da ameni mutane sun ɗan fi yin akan mushaɗi haka a ɗan tura kwamen na dariya mushadi haka ko kuma wannan yanzu kuma me yasa zumunci ya yi a game da buga waya sai da wannan social network din whatsapp kuna satin da mutum kaga bai zama sai ko da ji kuna waya ba kamar da ko kwa tun da kana wannan chatin baka taba tashi da sai wata rana misali bacci ya hana ka yin wani abu ko kuma ya hana ka aiwatar da ainihin ayyukan da ka saba yi na yau da kullum ba eh gaskiya sometimes idan zan je school akan kaina ne ma ina a lokacin da nake in ka gana ya chatin din gaskiya a rana kamar sau uku ne haka a sati ko sau hudu suke yi shi da dare, zan yi friday zan yi saturday zan yi sunday da sunday da monday school a na kai na kai goma da rabi zuwa sha ɗaya na kwanta idan na zuwa dare gaskiya ina za a bari idan zan tashi karfe bakwai in yi wanka in shirya a awa ɗaya in tafi school zuwa takwas na je school idan na tsaya na ɓata lokaci ina chatin din nan gaskiya sai kai karfe takwas da wani abu ban tashi ba kamar yadda ake ɗaukar dogon lokaci ana wannan chatin dame dame ake magana a kai ne eh ya ce dai kawai ta nishaɗi ka daɗe baka zo wannan ba sada zumunta dai haka ka yi tambayar dai yan uwanka haka dai wasu abokanka da dai fira dai haka dai ba a rasa abubuwan cewa ba har sai kana abun da za ka iya ka kawo wasu aka tambaye ka wani abu sai ya ɗauke ka ka ɗauki dogon lokaci kuna fira kan abun amma ba kashi ɗaya ka ba mutum amsa shi kenan ba sai ka ɗau long time kana ba mutum amsa shi yasa ake daɗewa gaskiya ana wannan abun tsakaninka da budurwarka da me da me kake tambayar ta na wannan na awoyi da dama haka eh wannan kuma wannan gaskiya wani abu ne daban saboda san a rayuwa za ka iya faɗa wa mutum wani abu amma namiji in zai ma tambaya dubu sai ka rasa kalmar da za ka faɗa masa amma idan ita ɗin ce za ka iya faɗa mata sun haka yadda wani yake tambayar ka a yadda dai in ke ga. Hmm. Amma ba hmm. a gida ko kuma wasu magabata ba su taɓa isko ka cikin dare kana wayar ba? Gaskiya ni sometime dai mutum zai yi ka zo ka saman ita wani dai sai ɗin dai ka ɗan wuce haka minti ɗaya ka wuce ka gan wai gaskiya bai zama laifi cewa ya ake ba za ka san ido na biyu dai amma in ba wai tsayawa kai ba. Kaɗaya a kaina ba ka taɓa tabbatarwa da ina waya ba kuma ina waya ma abokan kwana abokin kwana ban damunsa saboda ba ni ɗaga murya nake sosai ba kuma mutum sai ya wuce ko a gida an zo an ganni tunda sun san ina chatin kuma sun san ina waya amma dai san ai ba na raba dare saboda kaga ba buɗe muke da su ko ba gida dai ɗaya muke amma ba muhallin mu da su ba amma ba su taɓa ja kundi ko kuma suka yi maka gargaɗi a game da irin wannan raba dare ana waya ba ko kuma chatin da dare eh gaskiya in dai ina sashen da su ne ana yawan mun gargaɗi akan ma dina shi kawai sai na yi hutu amma ba taɓa an shi maka wai aka duba a game da ba kake chatin a ciki ba a gaskiya ba taɓa ba ai bana abun ma da za a iya mun wannan abun ka taɓa aikawa da ka hoto da dare kana chatin a yi eh, zan iya tura mata amma kawai fuska na kawai ke tura mata ba na tura mata irin waɗannan hotunan da ba su kamata ba amma ita ma tana tura maka ita ma pictures din nata yi eh, mana gaskiya ne to ba a gajiya da hoton da hoto kullun kullun ta san fuskar ka san fuskar ta kullun ana tura hoton juna kullun kullun ai ba kullun ba kullun bane ba wannan gaskiya ai Wane dalili zai sa ka dauki hoton fuskar ka tura mata haka nan ko kuma mai zata tambaye ka haka ya kai ka ɗauki hoton fuskar ka tura mata saboda ke tuna da ni ko da yaushe haka kawai zata ta ce kuma sai eh. tsaye da take tana da ni ko da yaushe ni ma ki tana da ita ko da yaushe sai da kafin so da kauna a ko da yaushe idan har baka yi wa mutum ba baka ba mutum amsar abin da ya ma tambaye ka ba kaga ba zai ji daɗi ba ko sunana Khadija yawa so yau muna tattaunawa ne akan irin chatin din nan da samari da 'yan mata ke yi musamman suke ga an kwashi an ɗauki lokaci mai tsawo ana chatin cikin dare kina yin irin wannan chatin din eh. na data da karatu mana yi. Me yasa ba kya yi? Karatu. Karatu kike yi lokacin me kwanki tashin. Karatu sa da yanayin karatun mu gaskiya mutum ba ta mutum ya je lectures 8 ya dawo 6 to kaga karantar zai yi zana ya karatu sannan kuma ana son shi ya karatun abin da aka masa lectures kafin next. Haka ne to amma amma saurin ki bai taɓa kokari misali kuna dan chatin da dare ba misali haka irin ya dan gaji din nan shi ma kikin gaji a dan chatin koda na dai wani lokaci haka to wasu suna yi gaskiya je ba na yi wasu ba da a gidan ba shin karba waya ki ake koko ya akai yi koko hana ki aka yi haka kawai ba da parents ina ba su ni kuma kaga ba zan yi abin da ba sa so ba amma ba daki da kike zama da su ba ai ko amma shi kuma Allah yana nan ko na so daman tambaye ki ne in ci cikin sukan zo su leko ne su tabbatar cewa ba kya chatin koko dai wani irin security suka sa don su tabbatar cewa ba kya chatin koko dai kawai dai kawai sun yi trusting dina ne sun san irin tarbiyyar da suka bani amma kina da kawai mai chatin eh, ina da wasu yan kuɗin sukan sukan yi chatin cikin dare kuma misali ko a hostel ko wani abu a gaban ki eh suna yi suna yi har ki bace ki wasu suna chatin eh gaskiya suna yi amma suna baki labarin irin abubuwan da suke tattaunawa a lokacin suna bani sun kasan abin da mutum bai saba ba kamar yaya abin da mutum bai saba ba a irin suna bani ke ni kuma kaga ba wani interesting da a can ban fara yi ba ba na wani sha'awari to amma me suka ce miki suna suna tattaunawa akai wasu za ka ga kamar sakan irin group din su ne irin na secondary school ana tattaunawa akan irin old memories dai haka wato tunawa da baya kenan eh amma kullum kullum za ta tunawa da baya kullum kuma awo a dauka kwashe lokaci mai tsawana tunawa da baya ba ki ganin lokaci da wata abubuwan da gaskiya kaman su me kenan rayuwa wani da wanda iri iri to ma sauraro a madadin wanda kuka ji muryoyin su ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba.